Jama'a assalamu alaikum barkamu da haka barkamu da saduwa da ku a cikin wannan sabon shiri na duniyar soyayya. Shirin duniyar soyayya shiri da zirka ainihin zantawa da mata da maza matan aure ko mazajen aure zawarawa da kuma 'yan mata kansu domin jin ya lamarin soyayya yake ga mazaji da matan aure za mu rika bin su gidajensu ko gurin aikinsu ko kuma ainihin kasuwanninsu mu ji ya lamarin soyayya yake a gidan aure sannan kuma ga zawarawa su ma za mu tuntube su mu ji ya rayuwar aure yake da kuma a yanzu da suke halin zawarci kazalika 'yan mata su ma za mu ji wani irin soyayya suke ainihin ainihin za mu iya cewa aiwatarwa a yayin da suke gidan iyayensu kafin a shiga ɗakin aure a yau muna da bakwantan 'yan mata zuƙaƙa ainihin guda biyu kin ake cewa son kowa kin wanda ya rasa bari mu ji sunayensu malam wata farko me sunan nata Jama'a Assalamu alaikum sunana hawa Abubakar Umar. To sai kuma malama ta biyu. To jama'a Assalamu alaikum sunana Fatima Salis. To alhamdulillah ga Fatima ga kuma ainihin hawa ita Fatima ma sunanta Fatima Salis wato ta ce. To masha Allah. Ah, Hauwa bari mu je kai tsaye ah, a matsayinki na budurwa yaya ainihin labarin soyayya kina soyayya yanzu haka da kike budurwa? Eh ina soyayya. Masha Allah. tu yaya soyayyen take eh wata rana da kwai daɗi wata rana kuma babu daɗi to ba to ba mu labarin ɓangaren daɗin mu je wata rana za a ɓata maka rai za a gaya maka maganganu masu daɗi wata rana kuma a ɓata maka rai a gaya maka maganganu marasu daɗi abin sai ya yi kamar za a yaudare ka ne sai kuma daga baya sai ka ga ashe ana son ka to uh, kina ainihin soyayya so da kike yi kikan yi shi ne da mazaje daban-daban ko a namiji ɗaya ne kawai tilo wanda kika ajiye eh saurayi na guda ɗaya ne wanda na ajiye kuma nake son in aure shi Allah ya samu na da da lafiya yata mai suna Fatima Salis bari mu dawo gare ki yaya akwai saurayin koko a babu to kwarai da gaske akwai saurayi ko in ce akwai samari da matukar idan kana budurwa zaka samu Eh, samari waɗanda suke son ka sitabinka ka to a nan ne kai in kana da hankali a matsayin ka na ya mace sai ki tantance wane ne zai zama abokin rayuwar ki na har abada to yanzu dai kina ga mun cewa dai kina da samarin kenan ba kira kin gama tantancewa ba mm, gaskiya eh, ban gama tantance su ba saboda abin da yasa idan za ka yi aure a addinin ma eh, ka natsu ka gane wane ne ya kamata a ce zai zama maka sulan shiga ka don hasali a yanzu abin da ke faruwa eh, mu 'yan mata idan muna rufewa gaskiya za ka ga saurayi ya zo wurin ka so ya rufe maka ido ba za ka gane son Allah da manzansa yake maka ba kuma daɗin baki yake maka kaga in daɗin baki yake maka shine ake zuwa a kai ruwa rana daga karshe a zo a samu matsala ke wace hanya kike bi gurin tantance a ne mai sanki tsakani da Allah to Ah, alhamdulillah hanyar da nake bi wurin tantance wanda yake sona tsakani da Allah a cikin wanda suke sona shine nakan nutsu in fahimci wani kalma yake faɗa min shin yana faɗa min kalma a cikin zancen da muke yi addinin shi ya fi yawa ko kuma a'a rayuwar shi ta duniya ta fi yawa hanyar da nake bi kenan a malamawa akan ce akwai da tsakanin mata da maza matasa musamari eh, da ainihin mata kenan ke ana ki wanne ne suka fi yawa wanne ne suka fi yaudara eh to a yanzu ba zan ce mata sun fi yawa ba ko maza sun fi yawa saboda za ka ga mata da yawa suna tara samari mazan ma suna tara samari akwai kuma macen da zaka ga mazan suna tara 'yan mata akwai wanda zaka gani budurwar shi ɗaya ce to ita kuma guda ɗayan tana da samari sama da goma kaga tana ha'inta shi kenan akwai kuma wacce zaka gani ita kaɗai ce amma shi yana da 'yan mata a bayanta kaga ai ba za a iya tantancewa suwaye suka fi yaudara a irin lokacin yanzu ban tabbatar numfashi mu kamar yadda ita fatima salis ta ce tana da samari tana tattacewa ta yanzu kina nufin cewa ita ma duk da bawa ta riga ta fito da guda ɗaya ba duk tana ha'inta su kenan a'a ba ha'inta ba ne wannan tunda ita ta ce tana tana dubawa ne ta ga waye na gari tana da gaskiya amma har in dai namiji ya fito ya nuna maka yana son ka tsakani ga Allah kuma zai aure ka ai babu wani hanyar da zaka je kana tsaye-tsayen sai kafin ki ainihin tsayar da guda ɗaya dama suna da yawa ne ko ko a tunda wannan ya fito kawai shi ne kika tsaya mishi a ah, da suna da yawa haka ok ke ma irin fatiman kenan <laughs> to sai da na natsi na duba na tabbatar da shi ne yake so tsakanin da Allah sai kawai sai na tsayar da shi na introduce wayan su ɗabi'u ne nuna miki harke kika ƙara tabbatarwa wannan son ke tsakani da Allah ba yaudara eh na farko yana kishi na sannan yana kishin addini na sannan bancin haka yana so in dinga ma iyayena ladabi da biyayya bancin nan kuma farko da ya zo shi ya nuna fa gaskiya aure na yake so yayi ba irin samarin nan bane da za a zo ya zo gobe in fact ma farko da ya zo guri na direct ya ce in tura shi gurin babana kuma na tura shi gurin babana har suka yi magana to sai sa na tabbatar da mai suna ne tsakani ga Allah dan da a ce ba suna yake tsakani ga Allah ba ba zai ce in tura shi gurin iyayena ba Eh, malama fatima wa'yansu samarin suna da ainihin yaudara domin wani zai iya cewa shi da aure ke so kamar yadda hawa ta ce zai ce ki tura ni gurin iyayenki ba don kuma saboda a yadda da shi ya samu ainihin shiga domin mun taba samun wani da aka kama shi a hotel da wata yarinya da yake so ya aura har aka ji ga iyayen har baban yake cewa kai ba kai ne ka zo gida ka ce kana son yata da aure ba to aka yi kuma ka kai ta hotel ya kike ganin irin wannan haka ne wannan magana da ka faɗa eh, abubuwan masu suka fi yawa yanzu don kamar yadda wata ta faɗa cewa eh, zai zo ya ce zai je gida in ya je gidan kuma sai a samu saɓanin hakan to eh, duk dai namiji in har ya ce zai je gida to ya riga ya bi dokan allah ya riga ya je gidan don kamar yadda ka ba da labari kaga an riga an kama su cewa sun shiga hotel to kaga in har zaka je gidan ko da niyyar yaudara Allah ya ubangiji kuma zai tona maka asiri eh, kwarai da gaske <laughs> zai tona mai asiri <laughs> kwarai zai tona mai asiri saboda ya je da zuciya biyu mafi alfanun dai shine kamar yadda hawa ta faɗa eh, idan yana so tsakanin da Allah zai da farko zai nemi izini ya shiga cikin gida ne sauran kuma idan har zuciyar shi ba haka bane Allah ba zai bari ke a wulakanta ki ba tunda kin bi dokokin Allah kuma kin bi dokokin iyayenki daga ƙarshe hawa wani shawara kike da shi ga ainihin 'yan mata a bangaren da ya shafi abin da ya shafi soyayya shawaran da zan iya bayarwa dai mu ji tsoron Allah in har mutum yana son ka to ka tsayin da zuciyanka guri ɗaya ka tsayin da hankalinka guri ɗaya ka tabbatar kuma da shi wanda yake son ka so yake maka na tsakani ga Allah abin da zan iya cewa kenan to a ke ma na san ba za ki rasa shawara da zaki rawa malama Fatima to shawara ni dai zan koma wurin iyayenmu maza ne to ku maza ku ji tsoron Allah saboda mu mata a jikinku aka yi mu kun fi mu tunani kun fi mu zurfin in ka san ba san yarinya kake domin Allah ba ka matsa ka bata wuri mai santa domin Allah ya zo kusa da ita saboda akwai eh, tasirin da namiji yake wurin mace wurin daɗaɗan kalamu da wasu maganganu shi zai ja ta ta rasa gane tantance shin wannan da gaske ne ko ba da gaske ba ne a karshe ina roƙon maza da su ji tsoron Allah in har ba san yarinya kake da aure ba ka matsa ka bata wuri saboda duk abin da baka so a yi maka kai ma ka kame wani haka yake godiya gare ku ainihin malama hawa da kuma malama fatan mun gode da kuka samu daman halartar wannan sabon guri namu na salinga rediyo mun gode allah ya zumunci muna fata allah mai da ku gidajenku da kuma ku lafiya masu sauraro ina fata mun fa'idantu kwarai da gaske dangane da bayanin da wayannan yan mata ainihin su kai mana kamar da na ce maka ko kuma kamar da na ce muku ga sunan san kowa ki wanda ya rasa ita dai fatima yanzu haka dai tana da duba wani a cikin a samarin da suke tare da ita ta zaɓi guda ɗaya ita kuma hawa ta riga mata zaɓi har ta sai da guda ɗaya to ko ina 'yan mata suke muna fata allah ya muku zaɓi na gari a kasance da ainihin salinga rediyo domin jin ingantattu da kuma shirye-shirye masu nida shanatarwa da kuma ilmantarwa da fata za a ci gaba da sharing da kuma ainihin kwamitin kamar yadda mun samu ainihin sakon murya da muktar ya ainihin turo mana to alhaji muktar na jin kace kana fante ka ne a jihar kaduna nigeria mun gode allah ya zumunci a madadin sauran abokan aiki na salisu umar salinga nake cewa mu kasance lafiya kuma sai a wani shirin namu na gaba insha allah mun gode.